ga watan uku miladiya ta 2026 a wani majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratun nur wanda a yau za mu ci gaba da tafsirin aya ta 30 a cikin wannan sura gabanin mu shiga karatu muna marabtar bakinmu da suka zo daga kano wanda duk shekara sun saba zuwa su kawo mana ziyara wannan majalisi sannan kuma kashe gari su wuce zuwa gombe domin halartar rufe tasirin dan uwa malamin daura a waɗannan matasa da suke tare da mu a yau a wannan majalisi akwai amala anas idris muhammad ɗaya daga cikin matasan malamai masu karantarwa akwai malam faruk ado akwai malam ikrima ahmad akwai malam abdulmalik adam da kuma malam abubakar muhammad muna mutu ala ya sa musu wannan ziyara a cikin mezanin hasana ɗinsu yadda suka zo lafiya ubangiji ya mai da su lafiya ubangiji wata ala ya saka musu da alkhairi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kullil ya gudu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna Allah khabirun bima yasna'un qul lil mu'minina ka ga wa mu'minai ya ya gudu min absarihim su gintse idanuwansu su gintse ganinsu wa yahfazu furujahun kuma su tsare farjinsu zalika azka lahum wannan shine yafi musu tsarki ko ya fi musu tsarkaka inna allaha khabirun bima yasna'un lalle Allah mai cikakken sanin abin da suke aikatawa ne bace wannan ayar da ayar ta gaba duk sun zo bayan magana akan al-istizan wato neman izini da dokokin da Allah subhanahu wata'ala ya shimfiɗa yayin da mutum zai je ko ya je ziyarar dan uwansa sai da zai nemi izini kafin ya shiga ya shiga masa gida da kuma inda aka yi da mutum ya shiga ko da bai nemi izini ba sai Allah ya biyo bayan wannan kuma da batun wato gintse gani ko gintse ido ko kame idanuwa daga kalle-kallen da ba su halatta ba abubuwan da Allah subhanahu wata'ala bai halatta wa mutum kallonsu ba da kuma tsare tsiraicinsu da al'aurarsu daga aikata abinda Allah subhanahu wata'ala ya haramta musu aikatawa da kuma tsare al'aurarsu daga bayyana ta ga waɗanda ba haƙƙin a bayyana musu ita Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa muminai wannan doka ce da ta shafi masu imani domin su ne suke ansa kiran Allah da manzansa su ne suke jin maganar Allah suke aiki da ita suke jin kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aiki da su wanda ba mumini ba ba a sa ran zai saurari maganar Allah ya yi aiki da ita don haka mumini ake kira kuma su ne suke da su ne wato ake buƙatar su yin ayyukan da za su haɓaka imaninsu duk abin da ya zo bayan umarnin Allah da umarnin manzansa yana nuna cewa wannan abin aikata shi zai ƙara haɓaka wa mutum imaninsa Allah ce a gaya musu ya waddo min absarihim su gintse wato idanuwansu wato su rage kalle-kalle kada su kalli abinda Allah subhanahu wata'ala bai yaje musu su gani ba sannan kuma wa yahfazu furujahum su tsare wato al'aurarsu kada su su yi amfani da al'aurarsu inda bai dace ba kada kuma su bayyana al'aurarsu ga waɗanda bai dace su ga al'aurarsu ba a jiya mun tsaya a tambayar da muka yi na cewa me yasa waɗannan umarni guda biyu na farko ubangiji subhanahu ta'ala ya ce kullil mu'minina domin min aqsar min absarihim amma wajen ambatan farji sai ubangiji ya ce wa yahfazu furujahum ba ce min ba to anan malamai sun faɗi maganganu daban-daban kuma dukkanin maganganun suna ba da ma'ana ɗaya domin dukkanin maganganun suna nuna hikimar da ta sa ubangiji subhanahu wata'ala a nan ya ƙara min a can kuma bai ƙara min ba kun sani cewa a alƙur'ani babu wani harafi da ba shi da gurbi ko a ce da shi da babu duk ɗaya babu wani alƙur'ani ko wata abu da ka gani alkur'ani ko ya yake to akwai dalilin ƙara shi babu wani abu a cikin maganar Allah wanda kawai yake ƙari ne mara ma'ana kowane irin ƙari to yana nuna wata ma'ana idan aka rage wannan ƙarin to ma'anar za ta ragu saboda haka babu wani abu alkur'ani wanda sunan shi za'id ne da shi da babu da ɗaya a'a shi ya sa ma malaman tafsiri wani lokaci suke ladabi maimakon su ce wannan harafin za'id ne sai su sila sai sai amfani da kalmar sila to amma dai ta fuskar ma'ana ta fuskar ma'ana idan aka koma za a ga cewa akwai dalilin da yasa aka kawo wannan ƙarin na wannan harafin wataƙila a wani guri an kawo a wani guri ba a kawo ba kamar a irin nan duk doka ɗaya ce amma a nan sai aka ce min amsarihim gaba kuma ba a ce min furujihim ba sai aka ce sai ba a faɗi min ɗin ba to daga cikin irin ansar da malamai suka bayyana ta wannan hikima suka ce saboda shi gani gani na ido abinda aka haramta an haramta wa an haramta shi ne tahrimal wasa'i shi ido tsani yake yi jagora yake yi zuwa ga wani abu wanda zai yake haramun ne an haramta sakin ganinka haka nan sakaka saboda zai kai ka zuwa ga wani abin da yake haramun ne ba tahrimul gaya bane tahrimul wasila ce sabanin shi alfarj abinda ake so a kiyaye shi a kiyaye shi kwata-kwata babu inda aka halatta maka ka bayyana tsiraicinka shi anan nan an halatta ka riƙa yawo tsirara babu shi amma shi gani al'asulu shi ne ma abinda aka baka dama shi ne ka yi kallo da idan da aka yi maka abinda ma aka yadda ka kalla ɗin ya fi yawa akan abinda aka ce ka kalla abubuwan da aka yadda ka kalla da idanuwanka su suka fi yawa akan abinda su ne mustasnat saboda haka sai ya zanto an kara min dan a nuna maka cewa ba komai aka haramta maka kallo ba an haramta maka kallon da zai kai ka zuwa ga haramu. an haramta maka kallo wanda shi ne zai kai ka zuwa ga haramu. amma kallon abin da zai sa maka wa'azi zai sa maka izina zai amfana da kai wanda ba a haramta maka shi ba wanda kuma shi ne ya yawa abinda kake amfanuwa da kallo a shi yafi yawa wanda aka halitta maka din to shi yasa a wajen kallo aka ce min absarihim amma wajen furuj ba ce min furujihim ba saboda ba inda aka bai aka yadda cewa ka rika yawo tsirara a wani lokaci da aka ce ka rika yawo tsirara kaga an bayyana tsireci to wani abu ne lalarura wani abu ne lalarura da babu yadda za a yi tun yana da matsala a tsiraicinsa ya je gun likita dole ne likita ya ga da ya matsalarsa a bayyana tsiraicinsa ko mace da irwata mace ko wani da dalili da zai iya kawo haka amma shi gani al'asulu shi ne a bayyana shi abinda aka hana a gani din shi ne yan kaɗan to shi yasa a can aka sa min a nan kuma aka sa a nan a nan ko ba a sa min ba saboda haka za mu ga cewa kamar tab'id ne kamar min din anan tabi'idiyya ce a nuna maka cewa ba duka gani aka haramta maka ba wani bangare ne na gani aka haramta maka wani bangare ne na kallo aka haramta maka ba kowane kallo aka haramta maka ba akwai abubuwan da hatta ko da mata ne akwai inda aka halatta maka kalla din an halatta maka ka kalli matan da suke maharin ɗinka ne wanda babu aure tsakaninku ba haramta maka kallon su ba hakanan nan ba haramta maka wato ka kalli macen da za ka aura ba domin ka ga cewa ta yi maka za ka iya aurenta ko ba za ka aure ta ba ba a haramta maka wannan ba kaga shi ma wani togaciya ce aka samu hakanan an halattawa an halattawa alkali ya ce matar da ta zo ba da shaida da niƙabi a fuskarta ta buɗe fuskarta saboda ana buƙatar tazkiya duk mutumin da zai bada da shaida ana bukatar a yi masa taskiya a samu waɗanda za su wanke shi cewa mutumin kirki ne kafin a karɓi shaidarsa to idan yin fuskar ta arfa take ai ba za a gane wace ce ba ballantana a yi taskiyar ta cewa eh wannan ya cancanta ta bada shaida ko ko a ganta a ce a ah, wannan matar kwata-kwata ba matar da za a karɓi shaidar ta bace to kaga anan shi ma dole a buɗe fuska saboda haka akwai eh, wurin da za a iya cewa a buɗe fuskar a kalli fuskar saboda bukatar da za su sa haka ko kuma nazara tul'ula mutum ne ya ga ya ji motsi na wani yana wucewa ya daga kai ya ga waye ya daga kai ya ga mace ce wannan kallon da zai na farko don ya gane mai wuce wannan namiji ne ko mai masa magana wane ne wannan baya zama haramun wanda ita ce annazratul tul'ula wanda an halatta wa mutum ya yi ta ko da ga mace ce wacce ba muharram yarsa ba da kalle ta don iya tantancewa wace ce a gabansa ko wace take magana da shi ko wane ne yake wucewa ta kusa da shi wanda duk babu laifi to kaga anan ashe a ido a kallo na ido akwai abin da aka aka halatta akwai abin da ba a halatta ba da haka wasu malamai suka ce shi yasa anan aka tsara min a wani guri kuma a can gaba wajen batun furuj sai ba a ƙara min ba daga cikin malaman da suka kawo wannan magana akwai shaukani a cikin littafin sifatul qadir akwai as-sa'idi a cikin tafsirin sa tafsirul karim rahman wajihi na biyu suka ce ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci min yayin da yake maganar kallo saboda al-ghaddu tam ghairu mumkin a ce ka rinta idan ka kawai kai ta tafiya ba zai yiwu ba ba zai yi ba a ce ka rinta ido kowane lokaci kawai a rintsi ka a rufe yake kana tafiya wani an kallafa maka abin da ba za ka iya yi ba za ka cuto? kana fitowa za ka faɗa rami ba buƙatar a ce an maka ido kuma a hana kallo da shi saboda ka alghaddu ta ghairu mumkin shi yasa sai ya kara masa min amma mutum ya rufe tsiraicinsa wani ai ba wani abu ne mai wahala ka zo kowace tsiraicin ka rufe zai zama da matsala dan mutum ya rufe kretin sai da yawo ba wata matsala amma wancan a ce rufe idan ka abin nan rufe idan ka rub zan to haka ke yawo haka ke shiga cikin mutane kana mu'amala da su ba zai yiwu ba to shi yasa anan aka kara min a can kuma wajen furuj ba kara min ba saboda abin ake ake bukata ya zama ko yaushe ka a rufe babu kuma abin da zai faru dan an ce ka rufe tsaraicinka babu wani abin da zai faru gari ka na takurwa ko shiga damuwa sabanin a ce ka rufe idanka kowane lokaci idanka a rufe ki shi yasa suka ce a nan aka ƙara min a can kuma ba ƙara ba kara min ba sannan wasu daga cikin malamai wannan ibnu ashur ya kawo wannan a cikin a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir sannan wasu malamai suka ce har ila yau tana yiwa an ƙara min a wajen kallo amma wajen furuci tsiraici ba a sa min ba saboda a nuna maka na kallon wato a haf shi ne ya fi sauƙi hukumin nazar a hafu min hukumin farci kalli matar da ba matarka ba koda da sha'awa ne ya fi sauƙi akan mutum ya zina da ita saboda ka kallon ya fi sauƙi ta fuskar haramci akan amfani mutum ya amfani da mace ya biya bukatarsa wannan ya fi tsanani to shi yasa anan aka sa min a can kuma ba a sa min ba saboda babu wanda ya halatta mutum ya kalli abin da farjinta zama maharif ɗinsa ya halatta ba ce da take mahram ɗinsa ba wacce zai iya aura ba matar da take muharram yasa yana iya kallanta ko da a ce ba ta rufe fuskarta ba yana iya kallon hannayenta kafafuwanta gashin kanta dole ba haramta masa ba amma ba halatta masa ya kalli wani abu da tsirecinta ba muharramiyarsa ba halatta masa ya kalli wani abu da tsirecinsa ba saboda haka hukuncin kallo a khaf ya fi sauki akan hukuncin hukuncin abin da ya shafi tsireci ah, wasu daga cikin malamai uh, wannan na uku uh, wajihi na uku dinnan uh, wasu daga cikin malaman tafsiri suka kawo shi kamar al-kashaf zamakhshari a cikin littafin sa al-kashaf kamar abu hayyan al-andalusi a tafsirin sa al-bahr muhit hakanan abu sa'ud a tafsirin sa irshad al-aql salim duk sun kawo wannan wajihi na uku da muka ambata akwai wajihi na hudu yake cewa saboda al-mustasna من حكم البصر هو كالشاذ النادر كالشاذ النادر abinda aka toge aka ce kaka kalla abinda ya shafi ido shine dan kada wanda aka yi daka kalla din shine mai yawa abinda kuma ai daka kalla din sune yan kadan a ce kaka kalli kaza kalli kaza kalli kaza amma sauran abubuwan da an halarta maka ka kalla to shi yasa anan aka a wancan kuma ba a sa ba saboda anan so ake ai dalakin abin da ya shafi tsiraici a tsare tsiraici gaba daya to wannan shine abin da wasu daga ciki akwai wajihi na biyar wanda ba lalle mu ambace shi ba to amma dai waɗannan wajihi guda hudu su ne abin da malamai suka bayyana na dalilin ƙara a gaba ta farko a gaba ta biyu kuma sai ba ƙara ba wasu daga cikin malamai suka ce min ɗin nan da ilgaya ce libtida'il ilgaya wato maimakon ka ce mince ce littab'id kada ita libtida'il ilgaya saboda shi ido yayin da ganin ya fita akwai inda zai je tiki shine abin da zai kalla saboda ka daga ido wannan ganin yake fita in wata kibiya ce zai harba daga ido daga ido za ta fita zuwa ga inda za ta abin nan saboda haka sai aka fara da min min absarihim saboda kallon zai faro daga idon sani zuwa ga inda zai tike saboda haka wannan bidin suka ce da'il gaya ce su ce da annal basara miftahul qalb saboda ido shine yake zuwa yayin farauta abinda zai farauto na kallo ya kawo zuciya zuciya tana zaman ta lafiya kalle kalle shi zai jawo zuciya har ta shagaltu da abinda aka je aka gano ila mutum yana zaune lafiya hankalinsa kwance yana yin abubuwan su cikin nutsuwa amma saboda kalle-kallen ya je kallo abubuwan abin da zai zo da bishi sauraka idan daga idan ka ne wannan abin zai fita kuma in yaje ya farauto da abin da zai farauto kuma zuciya zai kai shi saboda haka al-ghaddul ma'muru bihi huwa 'ala an-nazar ila al-awra an hana duban abin da yake al-awra ne abin da yake tsiraici ne ko kuma matar da bai halatta mutum ya kalle ta ba kai dukkan wani abin da ba a halatta masa kallonsa ba ko da kuwa wasiƙa ce ko ce game da wasu malami suka yi tabiri da wannan kutubul ghaib wani ya rubuta wasiƙa yana ɓoye-ɓoyen kayansa ka zo ka ɗauka karanta masa ba tare da ya yadda ba don kai haka ka kalli abin da ba a yadda ka kalla da idanunka ba duk wani abin da yake sirri ne mai shi yana ɓoɓɓoye kayansa to baya halatta kai ka zo ka gani ba tare da yadda ba kamar yadda baya halatta mutum ya yi laɓe an san baya halatta mutane suna tattaunawa suna ganawa wani zo ya laɓe don yaji mai suke cewa wanda duk ya yi haka ya aikata haramu wannan abin da yake shiga kundinsa na sautin su tare da cewa ba sa so kamar yana zuba dalma ne na tafiyar dalma ne a kundinsa kamar yadda ya zo a hadisi to haka nan kallo da ido wani abin da mai shi baya son ka gani to baya halatta kai amfani da idanka dan ka gano abin da ba a yadda ka gano ba saboda haka koda mutum wasiƙa ce ya rubuta yake bubbuye kayansa kai kuma kai ta tunanin waccan wasiƙa sai ka ga mai rubuta a ciki saboda haka bayan idansa ka ɗauka ka buɗa ka gani to ka kalli abin da bai halatta ka kalla ba saboda sirrin ne sirrinsa ne saboda haka irin wannan duka ya shiga cikin abin da ake so a kame gani gabarinsa a kame gani gabarinsa duk wani abin da mai shi bai yadda a kallon masa ba to baya halatta ajiya da muke maganar halitta izan mun ce al'aura da muke ta magana ba kai ta akan al'aura ta ta gangan jiki ba duk wani abin da mutum yake sir yake sirrin sani ne to al'aurarsa ce ce hatta hatta kayan furnitures na gida mutum yana kakkare kayansa kakkace sai kaje ka ga me ya shirya a gidansa mai yarda ba kakkace ka gani masa mace da kayan alatu na ɗakinta ba ta yadda a shiga a gani ba to bai halatta wani ce zai shiga ya gani duk wannan yana daga cikin abin da aka haramta maka ka kalla matukar ba da yadda mai shi ba kuma abin da ubangiji ya sayi wannan saboda a tsare a tsare mutunci a tsare mutunci kada a yi abin da zai zubar da mutunci ko dai shi wanda yake kokarin kallo din ya je kallo abin da zai zubar masa da mutunci ko kuma a zubarwa da shi wanda aka kalla din mutuncinsa duk wannan shi ne dalili shi yasa abul hasan ibn al-qattan yana da littafi ihkamun nazar fi ahkamin nazar a ciki yake cewa النظر إنما حرم في محل الإجماع حذرا من الفتنة abinda ya sa aka haramta kallo inda aka yi ijma'in haramcinsa saboda fitina saboda zai iya zama wa mai kallon fitina kama haruma zina hazaran min ikhtilat al-ansab kamar yadda aka haramta zina don gudun kada na sama ta hargitse a kasa gane wannan dan ne wannan dan ne wannan jiko ubansa ne wannan koko a ba ubansa bane aka haramta wannan kamar yadda aka haramta shan giya tauqiran lil saboda a kare mutuncin hankali a kare hankali kada ya zanto ya samu abin da zai gurɓata shi Fa'iza idza kana kadhalika wajaba ghadd al Masari ala kulli kha'if duk wani wanda yake jin tsoron wata fitina to wajibi ne ya gintse ganinsa ya rage ganinsa ko ya kama ganinsa wa haruma alaihi an yursila tarafa fi mawaqif fitan duk wani guri da zai jefa masa fitina a zuciyarsa tayar masa da sha'awa to haramun ne duk kowane irin abu ne saboda haka ba wai sai gangan jiki kadai ba ko da hotuna ne masu motsi ko marasa motsi ko ya je gurin da zai ga ana yin wasu abubuwan da za su tayar masa da sha'awa su sa masa fitina to duk wannan haramun ne duk wannan haramun ne wannan shi ne da abirin da Allah subhanahu wataala ya wajen haramta zina ce wala taqrabu zina kada ku kusance ta ma'ana kar ku kusance ta qurbanuz zina shine ityan ma yusilu ilaiha mutum ya zo ya yi abin da zai kai shi ga fadawa cikinta daga ciki akwai kalle-kalle akwai kalle-kalle da idanu wanda shi zai iya jefa cikin irin wannan wannan masifa a nan za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala ya fara da gaddul basar sannan hifzul farj wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim sannan aka ce wa yahfazu furujahum wanda a zahiri hifdul farj ya kamata ya gabata saboda shi ne babban al'amari ba ido ba kallo ba abin da muka ce kallo wannan abubuwan da aka halatta maka kalla ma su suka fi yawa kan abin da aka haramta maka kallansa ba duk da haka sai aka fara da maganar kallo sannan aka kawo hifdul farji wato tsare farji saboda ne saboda albasar annazar wasila ce wasila ce ita ce hanyar da take kai ka zuwa ga fadawa cikin laifin zina misali gani da ido shine zai jawo ka zuwa ga wannan wasila ce ilal mutawassali alai saboda haka aka tashi hana abu to sai a datse wasilar sai a dakatar da dukkan ma hanyar da za ta kai ka zuwa ga abin ai shi yasa Allah ce wala taqrabu zina yace wala taznu ba كيف أكوي إذا نمسيتش ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ثورة كسيئك هناك قربان ما أبمانا كنك ما يأمن ذري كي كذا كأي كتوانا ليس ثورة كسيئك فارة هنا وسيلة كان في الأزومة قنا القاية هناك عدم غض البصر سبب لعدم حفظ الفرج إذا يزنتوا بذا إليك إذا نوابا بذا إليك كلوا to wannan zai hana kuma a samu hifzul farj inda ake so tsara tsaraici din sannan kuma wal insanu idza atlaqa basarahu basarahu ta'allaka qalbuhu bin nisa yayin da mutum zai zanto duk inda ya ga mata zai fi da kallo to shikenan zuciyarsa kuma za ta cika da da neman matan ne saboda kullum ya sa idan sa baya da aikin yi sai kallon su duk inda su gitta zai fi da kallo kuma daga daga kallon ne za a je har a fara ƙoƙarin yadda za a matsa kusa da su a matsa har a samu gaisawa kuma a samu magana har a samu haduwa kamar yadda shauƙi yake cewa nazaratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famau'idun faliqa'u dan haka matakan suke farawa dan kadan kadan kadan kadan har akai ga abin da ba a su za a fara da kallo ne ya kalle ta ta kalle shi nazara daga kallo ana kallon kallo famtisama ko ya yi mata murmushi ko ta yi masa ko su yi wa juna fasalamun sai kuma a fara gaisawa an ƙara kusantar juna kenan da an gaisa ina yini ina gajiya ina ga ina kaza kaza kaza fa kalamun sai kuma shiga tattaunawa to kai kai ina kake ke a ina ke daga ina ke ba ni kaza ba ni kaza fa mau'idun sai kuma ayi alkawari ina za mu haɗu falika'un sai kuma haɗu to kaga ashe matakin da ya kamata a fara shi ne matakin farko a fara dakatar da shi shine an nazara ɗin idan aka dakatar da nazara duk waɗancan abubuwa ba su yi baya ba tunda sai daga kallon ne har aka birge juna har aka fara yi juna murmushi har aka fara taunawa da juna amma da tun farko babu wannan kalle-kallen to kaga ba za a kai ga samun kai cikin abin da aka hana ba shi yasa imam bukhari da muslim suka fitar da hadisi hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa iyyakum wal julus bi turuqat da hane ku zama akan hanya akan hanyoyi yake cewa sabban sa da hane ku ku rika zama akan hanyoyi qalu ya rasulullahi ma lana min majalisina budd natahaddathu fiha ya rasulullahi ba mu da inda muke zama mai hira sai a nan wato hannun wannan zai zama akwai takuruwa a cikinsa saboda ba inda za su ne su zauna sai akan hanyoyin da suka saba zama a nan fi zama majalisar sunan take in aka ce sassu zauna a majalisa to kawai ko dai a ce su tafi masallaci su rika zama a cikin masallaci ko kowa ya zauna a gidansa ko ku gina girman da za ku rika sama wannan akwai takuruwa na shari'a dukkan abin da zai zama akwai matsawa a cikinsa to ba ta umarni da shi in ma an yi umarni shi za a janye shi yasa annabi ke cewa laula ana shukka ala ummati la amartu bis siwaki ma kulli salah badan kada in matsa wa al'umma ta ba da sai ce kowace sallah mutum yanzu zai yi dole sai ya aswaki to akwai takurwa sai ya zanto koyau da lokaci kana yau da aswaki aljihunka da sanda ka zo sallah sai ka dauko shi kai aswaki annabi sai ya fasa haka nan lokacin da ya jinkirta fitowa a sallar fitowa a yi sallar isha'i sai da dare ya dan ja sannan ya fito sabansa suna ta jira wasu ma sun fara gyangyaɗi wasu ma har mai shari suke annabi ya fito ya ja su sallah ya ce innahu da waqtuha laula ana shaqqa ala ummati ce wannan shine lokacin da fi dacewa da a ce ana sallar isha'i ba dan kada matsawa al'ummata ba a ce ba za a yi sallar isha'i ba sai karfe goma misali to mutum yana so ya halarci sallar isha'i a masallaci ya zanto ba za a yi ba sai goma kaga zai ta zama ne yana jira shi kuma zai yana so ya dawo da kasuwa ko daga wajen aiki yana so ji gida ya huta to sai annabi ya ce ba dan ka in matsa al'ummata ba to don haka lokacin da ya ce iyyakum wal julus fi turuqat ina hana ku ku zauna kan hanyoyi sai suka koka wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa su ne wadajen zamanmu kuma ba mu da inda za mu je mu zauna sai a nan sai annabi ya ce to tun shi kenan tunda ba za ku iya barin zama a nan ba ku ci gaba da zama amma ga doka ga dokokin da za ku kiyaye ce idza abaitum illa al-majlis fa'tu at-tariqa haqqahu to ku bawa ita hanyar haƙƙinta ku zauna amma ku bawa hanya haƙƙinta qalu wa ma haqqu at-tariq ya rasulullah suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene haƙƙin hanya wani haƙƙi hanya take da shi ya ma'aikin Allah sai manzan Allah ce da su ghaddul basari wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ghaddul basar shine rinta ido kame gani kada ku rika kallon duk mai wucewa ta gaban ku duk wanda ta zo wuciya ku ganta matar wane ce kanwar wane ce yar gidan wane ce ko zanto kuna kame ganin ku wani haƙƙi na farko kenan da hanya take da shi ga waɗanda za su zauna a bakin hanya kada su rika kallon masu wucewa ai wance ce ai yar gidan wance ce ai matar wace ce ai matan wane ne wannan kun shiga haƙƙin hanya kun shiga haƙƙin ƴan uwanku musulmi kuma haramun kuke aikatawa wani abu na farko kenan sannan abu na biyu kaful adha kuna zanto kuna wato hana cutarwa kada ya zanto wani ya zo yana cutar da wani kuna gani ku kusa ido ku zama yan kallo a nisan da kuka ga wani ya zo a kan hanyar da kuke zaune zai cutar da wani to ku dakatar da shi kan ku bari ya ci gaba da cutar da shi ko wani ya zo ya jefar da wani abin da kusancewa masu wucewa za su cutu sai ku ce ɗauki ko ƙazanta ce ya zo ya zubar a kan hanya sai ku ce a kwashe ta to dole ku yi wannan sannan na uku raddu salam duk wanda ya muku sallama wajibi ku ansa masa duk wanda zai zo wucewa ya muku sallama to wajibi ku ansa masa sallamarsa sannan al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kun ga abin da ya saba wa shari'a to ku yi magana ku yi umarni da kyakkyawan abu ku hana mummuna wannan shine haƙƙin zama a bakin hanya idan ba za ku kiyaye wannan haƙƙin mato mutum ya zauna a gidansa ko ya tafi masallaci ko dai je samu inda zai zauna amma ba bakin hanya ba wannan kuma yana nan har yanzu duk wanda zai zauna a bakin hanya to wannan haƙoƙin suna nan a wuyansa suna nan a wuyansa masu zama a bakin hanya kakku kakku zaci haka kuke zama a banza ba wani abu da aka ɗora muku an ɗora muku waɗannan abubuwa guda biyar abu na farko gabdul basar kai ya zama da kuna kallace-kallacen matan mutane masu wucewa haramun ne haramun ne in kuka yi haka ballantana har ku hada da gulma don wasu bayan kalle-kallen kuma har da gulma ba duk mutumin da ya zo ya wuce sai an ba da wani kissa a kansa kaga mutumin nan da zai zo wuce shi ne kaza kaza ai kwanaki sun yi faɗa da matarsa kwanaki ma ya saki matarsa kwanaki ya kama shi ya yi damfara kwanaki ya yi kaza ya kaza a dinga ba da labarin duk wani wanda zai wuce a yi ta'aliki a kansa wanda ya wuce sai yi aliki a kansa to wani haramun ne sana akwai gaddul basar akwai kafful aza kakku bari kuna nan a kan hanya wani ya zo yana cutar wani ba ku tashi kun yi wani abu da ku dakatar da wannan cutar ba sai kun dakatar da wannan cutar ko kuma wani abin da za a yar a kan hanya ko kasancewa zai cuci masu wucewa ko wani dutse ne aka zo aka aje kan hanya masu gittawa zai zo ya cuce su wani zai tuntube da shi wani zai taka ko wata kwalba ko wata ƙazanta wani ya zo zuwar to zanto duka kun sa ido akan wannan sanadin mutumin da zai muku sallama ya gaishe ku to ku an sa masa sallamarsa sannan kuma ku yi umarni da kyakkyawan abu ku hana mummuna to a shahid anan shine zaddul basar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara gaya musu cewa ku rike ganin ku kame ku. imam muslim ya fitar da hadisi daga jarir ibn abdullahi al-bajali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama an nazar al-fuja'a an nazar al-fuja'a wato gani na bazata kallo na bazata ce ka ji motsin mutum ka daga kai sai ka ga mace ce to yaya hukuncin wannan kallon da kai na matar da ba taka ba ba muharram yarka ba da hukuncin wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallama shine a jarir ibn abdullah al-bajali yace fa amarani an asrifa basari annabi ce to in ka kalla ka juya ka kauda kanka ka kalla ka kauda kanka sauraka kallon farko wanda na ba zata ba ka da laifi a nan ba cewa ka yi laifi ka kalli matar da ba taka ba kowace irin shiga gare ta amma in ka ci gaba da kallo kuma daga nan to kuma nan ka shiga hurumin ubangiji subhanahu wataala ka aikata haramu shi yasa yace fa amarani an arudda basari ko an asrifa basari nabi ce to sai ka kauda kanka wanda ya fito karara hadisin ali ibn abi talib wanda Imam ahmad da addarimi da wasu daga cikin malamai da yawa sun ruwaito shi ali ibn abi talib yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tutbi'u an-nazara an-nazara فإن الأولى لك وليست لك الآخرة kada ka bibi kallo da kallo ka kalla ka sake daga kai ka kalla ka sake daga kai ka kalla kada ka yi wannan fa inna lakal ula ta farkon ta halatta gare ka kallon farkon ya halatta gare ka wa laysa lakal akhirah wa fa inna wa inna alayka al akhirah nabiyun kuma zunubi ne idan ka kalla kallan farko wanda shi ne da shi za ka iya tantance wane ne yake wucewa mutum ne ko dabba ce gurin ka yi nufo ko ku a wucewa zai yi almuhim da kana da bukatar ka gane mai tafiya ka daga kai ka kalle shi to wannan ya halatta ba ka da matsala a nan amma in ka sake kallo na biyu to ba naka ba ne shi ya ce fa'in na alaika a watarwa fa'in na alaika al'akira ta biyun kuma ta zama maka laifi to wannan sahabbai suna kiyaye wannan kwarai da gaske da mutanen kwarai akwai abu nu'aym ta hanyar salmizi a cikin tazibul kamal ya fitar da sanadinsa daga utbat ibn al-ghazwan ar-raqashi wanda daga cikin tabi'ai mutumin kirki mai bautar Allah yace qala li abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ga utba ya ga utba ibn ghazwan idansa ɗaya kubura sai yake cewa mali ara ainaka nafiratan ya naga idanka ya kubura me ya faru bige ka aka yi bigewa kai me ya faru da kai sai yake ba shi kissar abin da ya sa idansa ya kumbura sai ya ce inil tafattul kifatatan fara'aitu jariyatan li ba'd al-jaysh falahattuha lahzatan yace ina zaune haka sai na dan waiwaya ina waiwayawa sai na ga wata kuyanga a cikin rundunawa da ba ta shi ba wato wata mata haka sai na ido da ido sai na wato ido bi da ita na kalle ta ta kalle ne to wannan kallon da ya yi mata wanda kallo ne na ba zata ba wai ya san wa zai kalla ba juyawa haka ya yi waiwaya sai kawai suka yi ido bi da ita to da ya ga haka shi kuma sai ya ce sakatan sakkatan fanafarat sai ya mari idan nasa wato yana ga kamar yayi sakaci yayi laifi haka sai daga hannu sai ya dake idan nasa inda da ido daya ya kalle ta kamar irin harara din nan ne haka saboda ka sai ya mari idan da ya kalle ta da ita idan kuma sai ya kumbura shi ne yake gaya wa abu musa kaji kaji dalilin ido na ya kumbura kaji waɗannan bayan Allah sun suka samu irin wannan ma dukan idan suke yi kamari fuskar kai zai to shi ne sai ce fasarat ila matara shi ne yanzu ka ganta ta kumbura shi ne abu musa al'ashari sai ce da shi istagfir rabbaka zalamta ainaka ka nemi gafarar Allah ka zalunci idanka ai ba haka hukuncin yake ba cewa da kallon ba zata shi kenan sai ka bi fuska ka kana marin kanka ce ka zalunci idan ka nemi Allah inna laha awwala nadratin wa alayka ma ba'daha kallon farkon naka ne idan naka yana an halatta masa ya kallon farko tantancewa amma idan aka sake yin wani kuma kai wannan laifin yana kanka saboda haka yana nuna masa cewa ba dalilin da zai sa har ka wato kumburar da idanka saboda wannan don haka israr israr ala nazara mutum ya kalla ya kuma kalla ya kuma kalla ya kuma kalla wannan kabira ce kabira ce nazara ta farko da mutum zai yi tashi ce ta biyu sagira ce a fahimci hukuncin ta farko ta halatta ta ba ta ce ta biyu idan mutum ya yi ya aikata laifi amma karamin laifi watakila ta uku ma karamin laifi amma al'israr kawai ya kafa idansa ya yi kallon ƙurilla an gane ko ya yi irin kallon ƙurilla ko ya ɗaga kai ya kalla ya kuma kalla ya ta kallo ya ta kallo to wani israr ɗin ya mai da tume ya mai da ta kabira ita as-saghira duk sanda mutum ya san ya yi ƙaramin laifi kuma ya ɗori a kansa to yana mai da shi yana mai da shi kabira al-israru ala saghira kabira shi yasa za ku ga a littattafan fiqhu ana maganar shaida adali don ana bukatar shaida ana neman adali to za ka cikin sharaɗin da ake cewa Allah ya ce kabira wala sirra ala saghira kada ya zanto yana yin aiki babban na zunubi ka kuma ya zama yana saghira ko ba tuba yana ta togewa a kanta wala mai siru alama fa'alu wa hum ya'lamun yana ta togewa akan abin da yake da laifi saboda wannan togewar da dogewar da dagewar kai da ci gaba da yi to ya mai da shi karami ne amma ya koma laifi in aka tuna a karatun baya mun yi magana akan wannan cewa karamin kananan laifuka in suka taru suna zama suna zama halaka nabi yayi misali da iyyakum wa iyyakum wa muhaqqaratiz zunub ce ina ina ina gargadin ku da zubban da kuke renawa yayi misali da mutanen da su yi tafiya zo suna son za su dafa ruwan su ko za su dafa abinci amma ba su da wutar da za su ba su da makamashin da za su kunna wuta sai wannan yayi nan ya je ya samu dan kire wannan ba ya je ya samu wani kire a tattara wannan kirare ana kunna su da wuta sai ga cewa wannan kirare sun dafa ruwa sun dafa abinci an samu abin da aka ci asali da za a ɗauki ƙwaya ɗaya a ce a yi rahuwar da shi ba zai yi ba amma da aka haɗa su sai suka iya ba da wutar da za a girka abinci to haka muhakkaratun zunub suke za a zama ƙanana ne amma in suna taruwa suna taruwa to za su yi ƙarfin da za su halaka mutum to saboda haka israra ala nazar nazar muharram mutum ya kalla ya kalla ya kalla ya ci gaba to wannan yana mai da shi kabira kai har ma wani lokaci ya zama akbar min fi'l al-fahisha allati lam yastamirra 'alayha al-insan mutum ya aikata alfasha amma bai ci gaba ba ya tuba kuma yayi wa Allah alkawari ba zai kara ba sai kuma da wanda yake aikata sagira an-nazar amma kuma yana togewa yana tai to gara wancan da shi yayi fahisha bai ci gaba da yinta ba akan wanda shi ya tsaya akan nazar amma kuma bai daina ba an fahimci yadda bukarar da take wancan ya aikata alfasha amma ya tuba ya tuba ya yi nadama kuma ya yi wa Allah alkawari ba zai kara ba abinda ya yi kabira ce babban laifi ne ya wa Allah wannan kuma sagira ce yake yi kallo yake yi kawai bai taɓa yin lalata da irin wani ba kallo ne yake yi to amma kuma ya ƙi dainawa kullum aikinsa kenan to kaga anan gara wancan da shi yayi tuba da wannan shi ko yake sagira yake tuba an fahimta saboda irin wannan idan mutum ya rike shi a matsayin aikinsa to zai iya kai shi ma ga aikata shi ita ta alfasha din kuma ma watakila ya wuce ma wannan abin ya kai shi ma zuwa ga al'ishkul muharram ya shiga al'ishkul muharram har ya kai ma ga shirka ma akan akan akan wata ya iya sarayar da imaninsa ba ya iya asara imaninsa saboda al muharram ishqus ba baya shiga zuciya yayi tamakkuli sai san Allah yayi karanci sai imani yi rauni yayin da imani yayi rauni a zuciya san Allah yayi karanci to a nan ne mutum zai ɗauki wani abu da yake so ya fifita shi akan san da yake wa Allah da manzansa yasa Allah ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah suna san su kamar san Allah to suna san su kamar yadda mu'mini suke san kamar yadda suke san Allah amma mu'mini suna san Allah fiye da fiye da haka wato ka hubbihim Allah kamar yadda suke san Allah suna san Allah sanda suna san abin nan amma mu'mini suna fifita san Allah akan wannan to irin wannan alkur'ani Allah ya bace irin wanda suka shiga irin wannan yanayi da har ma suke rufe ido su banta da dukkan wani haƙƙin Allah da dokar Allah kamar imra'atu aziz imra'atul aziz matar azizu misr da irin yadda ta shiga قالت وقال نسوة من أهل المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه إنا لنراها في ضلال مبين har shagafa hubba sansa ya rufe mata zuciya sansa ya rufe mata zuciya to kaga wannan ishq ne muharram sai ya ce wacce ke wacce ke ta haram kamar mutanen annabi lut dai da suke neman maza da ce la'amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun ki suna cikin mayansu suna dimuwa wato har Allah subhanahu wata'ala ya suburanta abin da suke da shi da tsananin neman maza da cewa ya zama sun zama kamar masu mayi kamar wanda suka sha giya suka bugu to duka idan mutum ya zama irin wannan ne to zai zama qalbuhu asira hadha mashuq ya riga ya bada zuciyarsa ga wannan abin da yake so yake dige sai abin da ya sa shi sai abin da ya to kuma duk abin yana farowa ne daga annazara daga kallo daga nan ne abin yake ɗarsuwa a zuciya shi yasa Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa kutiba ala bi adama nasibuhu min az-zina mudrikun zalika la mahala fal'ainani zinahuma an-nazar wal udhunani zinahuma al-istima' wal lisan zinahu al-kalam wal yadu zinaha al-batsh والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج wa yukazzibu nabi sallallahu alaihi wasallam yace an rubuta wa dan adam kasansa na zina wato kowane dan adam yana da kasansa na zina kuma sai ya riski wannan kasar nashi ba makawa shine annabi ya ci gaba da bayani ce fal'ainani zinahuma idanuwa zinarsu shine kallo kallo shine zinar ido wal'uzunani udhunani jinahu Malisti istima kunnuwa kuma sauraro sai rika jin ya rika jin maganganu na batsa wanda ba su dace ba to zinar kunne kenan sannan kuma al-lisan jinahu kalam harshe kuma magana magana ta batsa magana ta rashin kunya wannan shi ma zinar harshe ce sannan al-yadu al ya sa hannu ya taba ya damka ya kama da hannunsa shi ma zinar hannu ce sannan arrijilu zinahum almash alkhuta tattakin da zai yi ya je wurin da ake yin wannan lalatar ko bai yi ba ko bai ba wannan tattakin shi ma shi ma laifin zina ne wal qalbu yahwa shi kuma zuciya tana so tana fata wa yusaddiqu zalika al farj aw yukazzibu dan kuma daga karshe farjin zai dasgata abin wato abin ya faru a gaske ko kuma ya karyata abin wato yaki ya yadda abin ya kai ga haka saboda haka shari'a ta datse duka wata hanya da za ta kai mutum zuwa ga fadawa cikin wannan alfasha shi yasa Allah da ya tashi tabiri yace wala taqrabu az-zina wala taqrabu kakku kusanta duka wani abin da zai kara kusanta ku zuwa ga wannan abin kada ku yi shi kallon fina-finai karatun mujallu kallon hotuna duk wani abu bin wasu maganganu hirarraki duk wani abin da ka san zai tayar maka zai motsa maka sha'awa har ya kai ka zuwa ga wannan laifin kada ka kuskura ka yi shi musulunci ya haramta wannan saboda a datse hanyar da za ta kai ka zuwa ga ga fadawa cikin abin da aka hana wa akhraj al-imam muslim an abi sa'id al-khudri muslim ya fitar da hadisi daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yanzuru ar-rajulu ila auratun ar-rajul ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد النبي صلى الله عليه وسلم يتي halatta namiji ya kalli al'aurar dan uwansa namiji kamar yadda baya halatta mace ta kalli al'aurar ƴar uwarta mace kuma baya halatta namiji da namiji su shiga bargo su kwanta su da bargo ɗaya kamar yadda baya halatta mace da mace su shiga bargo ɗaya sulfa wannan duka yana nuna maka yadda musulunci ya rika share dukkan wani abu da zai jefa mutane cikin aikata abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta musu duka wata wasila wadda za ta kai su zuwa ga aikata sabon Allah musulunci duk ya biya toshe ta a yau kuma in kuka kula tsare-tsaren duniya da siyasar duniya kokari ake waɗannan abubuwan gaba ɗaya a tunkuɗo su a bankaɗo su a shigo da su cikin al'umma duk wani abin da musulunci ke to ayi kaffa kaffa da shi ayi nesa da shi to yau kuma shi aka ɗauka a matsayin wayewa shi ake promoting shi ake tallatawa wasu ma ta ce hanyar neman abincinsu shiga ta fitsara yaɗa hotuna na fitsara na baɗala maganganu na baɗala na fitsara tsara shirye-shirye fina-finai waye duka ya zama yanzu su ne hanyoyin da ake gani hanyoyi ne na samun kuɗi to za ka tsara za ka kwatanta yanzu rayuwar da ɗan adam yanzu ya koma da rayuwar da Allah wani wataala ya tsara masa ya yi a cikin kundin littafinsa ya za ka kwatanta su yanzu sun yi hannun riga shari'ar Allah ta yi wani wuri mutane kuma sun yi wani wuri abinda Allah yake cewa haramun ne a wani lokacin ko wasu mutane ma suke so a yi wa ma abin a ɗaurewa abin gindi ma da zama da ma ana warewa shi kansa wannan abin na fitsara a ware masa wasu kuɗaɗe a bajet ma a taimaka masa ba wai magana a yaƙe shi ba a'a amma taimaka masa a fito da mata da 'yan mata da samari a ɗora su akan wannan hanyar shi hanya ce ta neman kuɗi tun yana yin bidiyo na baɗala na rashin kunya a ce ai yana samun alheri saboda yana da followers akwai masu bin sa yana samun kuɗi a youtube suna biyan sa shikenan kuma a zo ana hira da shi to ya kake kana samun kuɗi nawa kake samu kaza kaza an dan an kawo shi an an gayyato shi a kafar watsa labarai ana hira da shi waye faɗi irin kuɗin da yake samu ba dan kuma saboda a tunzara na gida su ma ce to ga hanyar neman kuɗi ku ne kuka zauna idan ki sa hijabi ki sa sutura mai kyau to ga wanci gairin irin kuɗin da take samu saboda hotunan ta kawai da take sawa a cikin abin nan a kafofin sadarwa na zamani ga irin yadda take samun kuɗi to shi yasa Allah karshe ce zalika azka lakum wa tahar zalika azka lakum wannan shine yafi muku tsarki wannan abin da Allah ya ce ku yi din nan shine zai sa ku tsarkaka ku tsarkaka ku su tsarkaka ku zama tsarkakan mutane ku zama mutane na kirki ayyukan ku su tsarkaka zanto babu ayyukan laifi da baɗala da saɓon Allah a ciki da Allah subhanahu wata'ala kuma da ƙarshe muku kyakkyawan tanadin lada ranar gobe kiyama kamar cewa alhafi zai na furu jahun walhafi za ta yi wa zakiri kafiran wa zakira ta ce a adda Allah lahun magfiratan wa ajiyar azima Allah ya musu tanadin wata gafara da lada mai yawa da cewa idan sa'altu muhunna mata'an sa'alu hunna min wara'i hijab zalikum azharu liqulubikum wa qulubihinna idan za ku tambaye su wani abin amfani ku tambaye su ta bayan shamaki kar ku ce sai kun yi gaba da gaba a ku yi magana ta bayan shamaki ta bayan kofa a meko muku a turo muku yaro ya kawo muku Allah sai ce zalikum azharu liqulubikum wa qulubihinna wanda ya fi tsarkaka ga zukatanku da kuma zukatansu su duka su matan saboda haka zaddul basar da hifzul farj yana taimakawa wajen nisantar najasar zunubai najasa ta zunubai zunubi jasa ce kamar yadda kafirci yake najasa ya na ladina amanu innamal na najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da anhum hadha haka zunubi shi ma najasa ce me zai sa ka samu tsarkaka shine yi nesanta kanka daga zunubi ka nesanta kanka daga zunubi sannan kai ayyuka masu kyau kyawawan ayyuka suna taimaka maka wajen zuciyarka ta tsarkaka zuciyarka ta tsarkaka kyawawan ayyuka shi yasa ka Allah ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum haka duk mutumin da zai aikata alkhairi zai guji sharri to tsarkake zuciyarsa yake kuma tsarkaka yake daga zunubi tsarkaka yake daga zunubi kuma ayyukansa suna ƙara tsarkaka ana ce mun lokaci yayi za mu tsaya a nan gobe insha Allah za mu dora abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi na kuskure ubangiji ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh